Bismillahirrahmanirrahim. Hamada, babi na biyar. Mutane da yawa sun azurta da wannan layin ya zama salar arziki mai girma a gare su, kamar yadda ya zamo salar durƙushewar wasu da mummunan hasara, ka kasa amfana wa kai wani abu har ka ƙare shahadarka, wato wanda ya zauna a ƙasar Saudi ba bisa ƙa'ida ba. Zaliha ta yi wa Yagana fatan alkhairi ta kuma ba da sautin ababen da take da bukata. Kana ta taho musu da ruwan amfani domin kuwa ruwansu ya ƙare. Sannan a hankali zaman ku sha ya soma ratsa ta da kuma uwa uba tsaro da take da shi na ratsawa birnin Jidda. Duk da kasancewar al'amura sun daidaita. waɗanda ma suke gudanar da sana'a a cikin harashi tuni sun koma bakin aikin a duk ranar allah sukan shiga kuma su fito lafiya ta leƙa shemar sura mulatu mutuniyar ƙasar somaliya da nufin samun ruwa kafin ya gana ta iso da shi garin na kusha babu ruwa ko da ɗigo kasancewar wurin sahara ne balle a tona a samu ruwa da kuma cewa wuri ne da aka kafa shi ba bisa ƙa'ida ba balle a samu ta tagomashin hukuma Don haka duk wani ruwa da ake amfani da shi a garin Kusha akan shiga cikin gari ne a lokutan sallah a ɗebo a cikin masallatai. Abin nufi lokacin ne suke a buɗe, cikin manyan jarkoki, a kuma yi safararsu zuwa garin Kusha ta cikin ruɓaɓɓun akori-kurar nan ƙirar Toyota, a kuɗin da ba su gaza Riyal ɗaya ba, duk jarka guda. Idan kuwa duka motar ka kama riyal biyar za ka biya komai yawan adadin jarkokin. Ta yi mamaki kwarai irin yadda garin yake da matuƙar haɗakar jama'a yake kamawa a lokutan rana da yini. Kai tun daga safiyar Allah garin ya wasu yau sai ɗaiɗaikun jama'a waɗanda suke da sana'a ta dindindin a nan. Sai ko 'yan tsirari da wasu 'yan uzurori suka hana su zuwa, ciki har da Zaliha da take cikin hutu a wannan rana. kasancewar Yagana ta je adana musu kuɗi a birni. Yagana ce idanuwanta kusan a kafatanin zamanta cikin ƙasar Saudi. A wannan rana ta kasance cike da samun afuwa, don haka ta yi nufin shirya musu abinci mai armashi. Suka gaisa da Malam Abdulrahman babban limamin Kusha. Yana shirye-shiryen isa masallaci da nufin limancin sallah. Yana da nagarta don haka take matuƙar girmama shi. Har ma ya shiga tambayar lafiya dai ko, domin kuwa ya ga fitar 'yar uwarta. Kafin ya gana ta iso ta shirya musu abin motsa baki mai armashi. Babu laifi kamar dai ba girki na Zaliha ba, girki ne da aka kwaikwaye shi daga gidan abincin mutan tokiya Dama can sun shahara wajen sarrafa nama a wurin hawa abokiyar zamansu da ke ɓoye shi. Gwana ce ta wurin sarrafa girki, ta ma lura akwai mutanen da kullum take girkawa abinci a garin na Kusha. Kafin sallar magariba kusan duk wani da yake zaune a kushe ya iso daga duk inda yake, saboda duhu da rashin kyawun hanya. Akan yi ƙoƙari a iso kushe kafin faɗuwar rana, kamar daga karfe biyar zuwa shida na yammaci. Ya gana ta iso cike da kaya fal cikin ledoji har sai da Hauwa ta taimaka masu. Galibi kayan abinci ne da kuma kayan amfanin yau da gobe, don ko kwalliya ba a cika damuwa da ita ba a wannan gari. Wannan kam sai waɗanda suke zaune cikin maraya ko ka ga ado har da zinariya. Ta cire baƙar a bayar jikinta ta cire niƙaf daga fuskarta, al'amarin da ya zama wajibi ga matan Saudi da ma waɗanda ke cikinta ta kowace siga matuƙar za su fita. Ta zube saman katifar ta mai cin mutum guda da galibi baƙin haure suka fi amfani da ita a ƙasar ta Saudi. Cike take da gajiya, ta yi shawagi a cikin gari. Ita ce har cikin Jidda International Shopping Center. ta haɗa da almahalar center ga kuma rashin kyawun hanya wanda yakan haddasa musu da gwabzawar da take samu ta sanya musu tsamar da jiki garin da ba naka ba ba shi da wani daɗin zama ga ɗan karar rashin ƴanci gana ta faɗa cikin nuna gajiyawa Hauwa ta ɗauka mu kuma mun nace zama daram dakau sai mun kai ga sa'ar tattare hatiman na Saudi ba ko da tsiya ko da arziki ko ana ha maza ha mata. Ana ƙoƙarin kai ruwa rana tsakaninmu da jami'an Saudi. Hauwa ta saka Huwaila dariya sosai. Ba ta cika shiga sabgar kowa ba. Indifenda ce mai zaman kanta. Zaliha kam ta yi shiru ta yi tsit kamar ma yanayinta ya motsa ta wasu al'amura. Al'amarin da ya sa ta cikin wani irin yanayi. Ku yi haƙuri fa da Hausar wallahi ni ban gane wannan Hausa yi kawai nake. Allah ya sani kawai nake yi. ban san inda na dai san labarin na takari ne kuma ya yi daɗi da na duba ƙarshen littafin to amma hausan da aka yi amfani da shi ni wani irin hausa ne wanda ban gane shi ban sani ba ko ku kuna gane ni dai gaskiya ban gane shi karantawa kawai nake yi sai dai mu ta tafiya a haka lila in mun je gaba mu gane ni dai gaskiya ba na <laughs> gane wannan hausar shikenan ta nutsa tafkin kogin tunanin al'amuran nan da suka faru dake-dake ya gana tana ta santi zaliha bata ma san mai take ba rana ta sauri ta wuce ba shakka sun so su yi latti da jarkokin ruwa a hannunta saboda buƙatarsu a lokutan da aka dawo tana ta laliban mai shiga cikin gari kawai sai ga mansur a gabanta ya dube ta yana ɗan murmushi a lokaci guda ya miƙa hannu ya karɓi jarkokin hannunta ka bar shi fa mansur wahalar ta isa haka ba ka taɓa karɓar koriyar guda ba ga wahala da nisan da ke tsakanin hanya Jigilar ruwan nan abu ne mai matuƙar wuya daga birni zuwa surƙuƙin nan. Kai ɗin ma sai ka cire ka bayar kafin a ɗauko maka, bayan wahalar da ke cikin ɗebowa. Ƙima da matsayinki a raina ya wuce duka waɗannan abubuwan da kike lissafawa. Idan da yi mai shine zan yi miki, abin da ya wuce haka Zaliha. Ya gana ta zungure ta akan menene za ta dinga ƙoƙarin yi musu manaƙisa. ta zo kawai su wuce Allah ne ya kashe ya ba su kuma dai ita ya gana ta fi ƙarfin ta ɗauki ‘yar uwarta ta baiwa mai dakon ruwa kai ta fi ƙarfin ta ba wa dukkanin wani ɗan ku ci ku ba mu da ke cikin ku sha abin da kullum take faɗa kenan da yawa sun nuna ra'ayinsu akan abokiyarta ya ganar ta ce a'a ba tsararsu ba ce ba idan ma har da tsarar tasu ce al'amarin da zalihar take ganin muddin rai ba mai yiwuwa ba ne Don haka bata ta cika damuwa da ire-iren tarin shigegen da ya Yagana ke sakawa a tsakaninsu ba. Kafin wani lokaci sun nutsa tsakiyar rairayi mai matuƙar ƙuna, ƙunar da har takan so ta tayar da fatar tafikan ƙafafuwansu, duk kuwa da matuƙar gautsanta Tafiya ce mai nisa tsakanin Kusha da galibin ƙauyukan da ke mabaratan ke ziyarta. Akwai 'yar tazara a tsakanin Kusha da Shera, ƙauyen da suka yi ziyarta a wannan lokacin. Ta gaji ta fita hayyacinta kwarai da gaske, sai wani mugun ƙishi take ji. Allah ya taimake ta karan farko suka ratsa gefen wani kanti. Kanti ne babba na sai da kayan masarufi. Fadi take fi sabilillahi. Ruwa ruwa. Mai kantin balaraban Saudi ya miko musu robar ruwan kwalba na afinan drinking wata har guda hudu. Sai dai yana ɗan gunagunin su wuce su bar shi haka. Su bari ya isa shi ma fitowarsa kenan. Haka aka warwatsu aka rarrabu saƙo da lungunan ƙauyen Sira, gida-gida, bakin shago da kantuna har ma da bakin masallatai. Faɗi suke fi sabilillahi fi sabilillahi. Kullum dai da salon ƙaryar da suke rantsawa, wasunsu su bayar cikin tausayawa, wasunsu ko su bayar sabida kawai ba hayyace kunnuwansu. Aƙalla ko sa kauce su samu afuwa. wasunsu kuwa kyara da hantara suke nuna musu, wasu kuwa ƙyanƙyami har da tsoro suke ba su. haka dai al'amuran suka ci gaba da gudana, kusan kowane lokaci sai dai ba ka yi fita ba, amma ba za ka yi fitar banza ba. Idan ka fita za ka iso gida tare da damman gumamai da ababen amfani ga kuma 'yan riyalai da suke samu masu ɗan dama. Dalili kenan da al'umma ta da dama mazauna ku sha mafi rinjayensu matan sun mai da barar ga karfar sana'ar da suke matuƙar cin gajiyarta har ma tuni zukatansu sun mace da ɗan yunƙurin neman na kai wani lokaci ta zubar da hawaye wani lokaci ta yi kukan zuci ko can baya ba ta kasance mai kasasshiyar zuciya ba don haka al'amarin yake matuƙar ƙona mata rai har ta shiga lalube a garin na kusha ko ta dace da sana'ar dogaro da kai babu shakka ta gaji ta gaji da tozartar da kai nema wa kai ƙasƙanci da wulaƙantar da kai tuni zuciyarta ta gama gajiyawa da haka sai dai kuma kash ta kasance kifin rijiya ga al'ummar ku sha suna da al'adar fitowa waje a lokacin da rana ta yi sanyi sukan yi shimfiɗa a bakin sandakokinsu musamman a lokutan zafi da shi ya firin jaya a kafatanin ƙasar ta saudi baki ɗaya balle ga yanayi na zama a tsakiyar sahara Akan yi shimfiɗa a ci abinci, amma gabatar da sallah har ma yawancin lokuta, wasunsu su kwana a nan, sai fa in yanayi ne na hunturu akan yi sanyi sosai fiye da tsammani, har ma ka yi tsammanin ba tsakiyar Sahara kake ba, duk da kasancewar wasu 'yan watanni ne da ba su da yawa. Ita ɗaya tana cikin shebur a ƙunshe. Yagana kam tuni an baje a filin ku sha musamman saboda sababbin abokan da ta yi, 'yan ƙasar Ethiopia. ba dai irin shegantakar da ba a yi a wannan waje, don haka ma ba ta taɓa marmarin fita shan iskar da al'ummar kushe ke yi ba. Ta leƙo tana ɗan murmushi ke ɗaya ƙul a ɗaki a cikin tsakiyar kusha? Ki fito kawai ki wata ya kamar kowa ko kya shaƙi sassanyar iskar da ke kaɗawa a kewaye da zagayen kusha. Sassanyar iska ta zame mata zazzafa kamar wuta sakamakon 'yar barazanar da take fuskanta ai sai ta girgiza kai alamun mm nan ɗin ma ya wadatar Jamila. Ta faɗa ainihin sunanta, maƙwabciyarta ce da Allah ya haɗa jinin su, sanda kamar uku ce ta raba tsakaninsu. Ta daɗa kunno kai sosai tana mai yi mata kallon ƙurilla, a lokacin da hasken farin wata ya haskake fuskar ta ta ɓarin tagar shemar. Akwai wani sirri da ke tattare da ke mutuniyar yagana. Akwai wani sirri da mutane da yawa ke duba a idanuwanki suke ganin lalle ku sha ba gire ne na mutane irin ku ba. Kina da kamun kai, na natsuwarki kina burge ni Zaliha. Sai dai ina mamakin yadda kuke tare da su Hauwa da Yagana. Zaliha ta shiru ba ta ce komai ba. Yagana ta sanya hanya sosai fiye da zaman zamansa a birnin Jidda. Wani lokaci ba sosai take kwana a gidansa ba, balle kuma Hauwan Chadi. duk wani iya hatsabibancin na Yagana kamar ma ba ta san komai ba idan aka kwatanta ta da Hauwa. Sai dai hakan zai zama tamkar cin naman dan uwanka. Shi kenan, ta rinza idanu. Allah ya tashe mu da alkhairi Jamila. San ba ta jin daɗin irin yadda suke fita. Ga dai rashin ya-gana a wannan lokacin ta fi yawaita alaƙa da su Samahir. Barar ma ba sosai take fita ba. Daga bisani ma ta janye ƙafafuwanta baki ɗaya. sai dai ta damƙa amanarta a hannun su Jamila suna kuma kulawa da ita sosai in bayan 'yan kunji-kunjin da ke faruwa na dogon hannu da wasu daga cikin 'yan tawagar ƙauya wanda suke zuwa bara ba kai wani sa'in har cikin gida sai fa idan idanu bai ɗauke ba don haka ana bara ana kuma sa sane al'amarin ya soma damunta har gurin subhana kai ma ɗin kana da naka kasa a haƙiƙanin gaskiya Abokin ɓarawo ɓarawo ne, kuma zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai. Ba wani abin mamaki ba ne nan gaba ta buɗe idanu dumu-dumu a cikin wannan sana'a, idan ma an ce ba haka ba, ina ma za ta taɓa tunanin za ta miƙa hannu da nufin neman na Annabi bara. Yanayin ne ya samar da yanayi kuma ya samar da hakan. Wani lokaci ta yi kuka, wani lokaci kuma sai dai zuciyarta ta yi ƙuna. musamman 'yan tsangwamar da ta soma fuskanta a hannun abokanan tafiyarta. Soma hi saurare.